Mika Sura shida Damuwar Ubangiji a kan Isra'ila Ku saurari abin da Ubangiji ya ce, Tashi, ku gabatar da ƙararku a gaban duwatsu, bari tuddai su ji abin da kuke so ku faɗa, ku saurara, ya ku duwatsu game da tuhumar da Ubangiji yake muku, ku ji, ku daɗaɗɗun tushen duniya. Gama Ubangiji yana da ƙara a kan mutanensa, yana tuhumar Isra'ila, Ya ku mutanena, me na yi muku, ta yaya na nawaita muku, ku amsa mini, na fito da ku daga ƙasan Masar, na kuma ’yantar da ku daga ƙasar bauta, na aika da Musa ya jagorance ku, haka ma Haruna da Miriyam, Ya ku mutanena. Ku tuna abin da Balak sarkin Mowab ya ƙulla, da kuma amsar da Bala'am ɗan Beyor ya bayar, ku tuna da tafiyarku daga Shittim zuwa Gilgal, don ku san ayyukan adalcin Ubangiji, Da me zan zo a gaban Ubangiji in rusuna a gaban Maɗaukaki Allah, shin, zan zo ne a gabansa da hadaya ta ƙonawa? da ɗan maraƙi bana ɗaya, Ubangiji zai ji daɗin hadayar raguna dubbai da kuma rafuffukan mai dubbai goma? Zan ba da ɗan farina ne don laifina, ko ’ya'yan jikina domin zunubin raina? Ya nuna maka, ya mutum, abin da yake mai kyau, me Ubangiji yake bukata daga gare ka kuwa? shi ne ka yi gaskiya ka so aikata jinƙai, ka kuma yi tafiya da tawali'u a gaban Allah. Laifin Isra'ila da kuma hukunci Ku saurara, Ubangiji yana kira ga birni, a ji tsoron sunana kuwa hikima ce, ku kasa kunne ga sandan nan da kuma wannan wanda ya naɗa. Har yanzu zan manta, ya muguwar gida, da dukiyarki da kika samu a muguwar hanya, zan kuma manta da bugaggen mudun awo wanda ake zargi, zan kubutar da mutumin da yake da ma'auni na rashin gaskiya da kuma buhu ma'aunin ƙarya? Attajiranta masu fitina ne, mutanenta kuma maƙaryata ne, harsunansu kuwa suna yaudara, saboda haka zan hallaka ku in lalace ku saboda zunubanku, za ku ci amma ba za ku ƙoshi ba, cikinku zai zama babu kome, za ku tattara amma ba za ku yi ajiyar kome ba, gama abin da kuka yi ajiya zan ba wa takobi. Za ku yi shuki, amma ba za ku girba ba, za ku matse zaitun, amma ba za ku yi amfani da mai wa kanku ba, za ku tattaka ’ya'yan inabi, amma ba za ku sha ruwan inabin ba, kuna kiyaye ƙa'idodin Omri, da dukan ayyukan gidan Ahab, kun kuma bi al'adunsu, saboda haka zan maishe ku kufai. mai da ku abin dariya a cikin mutane; za ku share ni a wurin al'ummai.